jiya eh mata ta jiki ya fara samun sauki ana ta murna eh yau din nan da rana eh mutiya ta an gaya maka ɗayan yayi ta a guje idan na a guje eh tana kwanci a tsakar gida ikar kar maje kafar nan zai da ka sake dori dan maje je kafar yanzu kafa ta koma danya eh. manufar umar ne abin da ya kuma anan ni ma ba ka kalli eh, sai ji Allah ya kara kwakwale da gida da sai Allah ya lafiya sai ba zan ji wannan labari ba Allah ya kara ba ido ba kafa to kayi wa kamarin gogon su gogon gogon su kowa ce ce wato wani magana malam ba ni ma ban ji daɗin abin da kai a garin mai unguwa ai domin dalili eh. abin da ne a garin nan kamata ka same ni a ni na jawo maka yara kawo ki zan kai dade wane ne dalilin yaran nan dai na farko laifi ne suka man na ɗauko su na mota to da kai musu laifi bawa da ka ta da ka ta zuwa da ka ta da hanya ta fado kenan da kai musu laifi da suka yi maka laifi ka kamo su aka musu hukunci su furta ai ba ka rubu ban su bane amma mai unguwa bayan ka hukunta so da ilma noma ka zauna da kuke maka bawa da ka ta kai sun ja mun bala'i ba mamaki ma in ne su suka su suka naka samu ya wai gumi da ganin yayan banki suna wasiya ba dakata to kai na fa fara gumi har yanzu fa ban ga an fara manna min ba kuma dan samu nake ware da gaske eh, abu da ba gada ne ba ba iya ne ba kan yawa wallahi kan kan fa ba kari fa zan tashi yawa da kai kai ya kai na kai na ai ba haka take na ta ban biyar ce kau iya na ce ta ban biyar ce kau shi ba ai tana daga kunamar wawa ban goma ko ni yanzu zan sha namu mai daji shoshe ka yi kuma ya ba mu na da ka fito da shi wanda ba ta ba mu to na ya ta koma wanda ta ba wani koma da shi ba wata ka ba wuyan ne tafi kai haka ake a ƙasar ku wallahi baka isa ba shi ma mu ji haka ake a ku abin da na so na yi ruwa na yi ruwa yi waka ka yi waka wunu na yi ruwa shine da na yi ruwa na yi ruwa wani bawo da ya baka kudi sai na shi da kudi ya sunanka ya sunanka olu feni abayomu ba ba ta cimma labar uban a fada ni yes a'a zo ina so ko fada ni ku soma na da kai da na ce ku yi waka na kai da mu ba sai ka je ba ki ba ka Allah bani da shi bani ki ba ka ji fada ni o ya to ne ba ba èmi fada eh ẹni fádà nú bàtà dídòrò níbi kan tó ń kàwé nù ó bàtà yá tó. ìyá sámà ń jáde ọ. ó yá lẹ́yìn tẹ̀lé. kébèrè ah, ó bẹ lórí èkó dọ̀tọ̀. kò kúkú. a kò yí lè ṣe. nígbà máa yára sọ ni mo jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ ọ̀gá. kébèrè ó yín dafa dáa mi sá. kabali kabali. yawwa madafa. ìkíni wọn bá wà lẹ́sà ẹ̀

kalli dun kai koya ma koya lara koya lara dun kai me yasa ne koyan koya wai wallahi wani abun dariya aka waje ko muna zo na dago to to kai kai kai haba shi duniya rudu kam dundume ne ya ce amma na muna zaune a gindin bishiya kina ji ko to muna hira da bawa bawa mai kanwa shi na sai na ji ana shewa ah bawa matar ka ba lafiya sai na she shiwon shiki ne ko kuwa a kanta ne yake shiwo sai shi karewa yayi Kan da 'yan dali. Na ce garin yaya. wai ta je unguwa ne sai ta haɗu da yaro sai ya ture ta a akwai akutami ne ko masani ba shi kenan muna ciki kuma sai da ba lohe ta shewa ai ai gashi kuma wai mm, wai yaron ta an kwakwale mata ido hande kadin owani ne in ya mi tsara ce da shi na shi ce samu kunkunniya ta samu shitta mai yaga a daka shi hada da batko na kwaya daya a tofa kurfuwan lahu da daddare a samu auduga a dinka saka shi a saka wannan ruwan gari gari wannan na barkonon da kunkunniya a zuba shi a cikin ruwa tsoma sai a matsa masa a sai a wani a wani yu an habi a kefero a kefero Allah hauta ta wallahi ba a wa. ma magani magani oi am da barkono a ciki eh, magani mana magani hallu ne to hallu ne nume in ba da mugunta ba eh, an fara mugunta ce ba kurum mugunta ce mana to mun banda ko kuɗi mugunta ce a me di yanzu na mugunta ne eh a waɗe mugunta kan ji waɗi ni ne ni je mai mugunta wallahi a waɗe mugunta a kan me a waɗi dai mugunta saboda na ce a saka a saka kunkunniya da da barkono a ciki a saka eh, kunkuwan lahu a eh, saka din shi ban yi abun kirki ba <laughs> wallahi wai a waɗe mugunta mugunta roda nan muka har mun na shi duk mutumin da ya taba ni sai na rauke shi da sanda to ai in woda in no a ah? in wodi ah, bana wallahi a ban fulata ni ba ah? ni ni lokacin da aka je wai ba fulata ni no ke to na mu ke baka amma ni kam ai gani mu bi mu bullo ko bullo bullo kado kado ko ona no yaya ki haƙuri ki haƙuri Allah mandar ɗan tashe ta fita sabida shi wannan wanda aka tura mutum ko da buguwar daga ciki sai ta dakata kasan tashi ne ne gida kafar sannu ɗan sha kaɗan wani yoda bugun ya zo ciki ne abin ya sauki jinin ba tare a cikin ba ko eh da eh, da yawa za ki sha ya isa haka ma sannu sannu yaya sannu yaya kan Allah ya tsine wa harin na albarka Ubangiji Allah ya tsine ma albarka ya Rasulullahi. Allah koyo miki wallahi ba zan zaman tare ya yaran nan sai ya ci manufar ubansa wallahi. daga zangar buta unguwa an ja murciya daga zangar buta unguwa to ne gida tsotsayi ne fa baya wuce ranarsa fa shin ga uban ka tsotsayi ne haka kan wata zai zauna sai kan matarsa baka san kaddara ba kenan ne gida sannu addu'a za ki rinƙa Allah ya baki sauki amin eh Allah ya baki sauki amin sabuwa da wannan ya baka mukami ke nan sai ka rinƙa muta ni wallahi ni da mai unguwa ba na ikar Allah ya sauki a'a wallahi kuwa saboda abin ya kona min zuciya ya zai ajiye matsiyata a gari wai wasu shegu wai eh, naka da ibro aran ma ɗaya daga cikin sai dan na guje wannan cinnaka ya shiga ta na ga tun kwanaki Allah ya sa ta gamu da eh, yaro da ke kiyamun takare takare yana tsana tsakar gida a zaune shege yaron nan ije nan ga maka ya taka ta ba ni ina so in baka shawara guda ɗaya ko biyu zai magana ka ta farko ba mai kyau wacce kamar wacce ke na aran ma shawara nake so in baka dan girman Allah to annabi da kansa ina cewa alfitnatu na imatul la'ana Allahu man ba fitina a kwanci take eh. Allah kuma ya tsine wa duk wanda ya tada ita saboda haka ko ina zuwa ba ko an maka abu na tsiya eh. to ya kamata kai kai haƙuri kai ka bi siffin manyan baya oh. wannan duk abin da aka yi maka idan ka tattara ka bawa Allah Allah zai saka maka ba na ki bane haka amma a dan binciko min do Allah babu hadisin da yake magana a kai in an taɓo ka ka nuna ka damu? Ah. Idan ma an taɓa kan ka nuna ka damu, eh. to abin da ya fi alkhairi a gun Allah, eh. ka ba wa Allah. Wata rana wani mutum ya zo ce, ya rasu Allah, a Husini, la ta garaf da mirara. Ya shi ya rasu Allah, kai mun wasiya a rayuwata ta duniya annabi farko sai ce masa kakkai fushi ya sake tambayarsa ya ce masa kakkai fushi kenan ya kuma tambayarsa ya ce kakkai fushi uku kenan to kaga wannan kuma Allah da kansa da yana cewa fasbiru inna Allah ma sabirin ya ku jama'a ku zama masu haƙuri taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu haƙuri Allah dan kaunar dan san da muke ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri magana ta yi eh, kai hakuri magana ta yi eh, kai hakuri Allah da gajiya masha Allah masha Allah masha Allah kalace hadisin nan da malam ya faɗa gaskiya ne kuma maganar annabi babu ƙarya ibro mun tadda ma a jeji sai kace tsaye kai lalata ki muka a garin nan kai ka ce mu shiga garin nan mu shiga gari tsaf iya ko ta mace yalo da nan gun da kake cewa in zauna ba a wucewa wato wando ta sako to ni ban gano saman ba haka kawai sai kasanta nake gano wata zo za ta wuce ashe wando ne ina dauka wani katon ne to duk yanda aka yi tare suke da wannan shegen hamis sai fa shiri shi ma fa sai ya jafa abin da za a wannan ni ina zuwa garin na nan ban yadda da shi ba hamisu wai ya ma ba sanan ne ce ko yanzu abin da kace

wallahi babu <laughs> aji na ga ina son ina son ga yunwa ta kama ka Allah na tubo idan nan naka sai ka ce ya haya mai kasa da ya ciniki wata shekara ne laifi eh aka sa na a gadiran wani ɗayan ka gani ba za ka ce cin naka ba ne Allah ka raba mu da laifi kai ya baka Salamu. Abubuwa ne yanzu nan zai daɗin noman rani ko masara aka kai noman rani ya ke miki dama ina son ganin kuna da sha'awar noman rani to aka gona nan ba za zo nan wurin wani talaka nake nan ya ba ku kwarai kwa gona gona ta kashe gona nuna kana zuwa ta kashe gona za ku to ba mai laifi ake wa haka da Allah zauna ba sai mutum yayi laifi ke jin tsoron wani abu waye mun su duk wanda ya saka a kariya shi a kan ko dan waye ku kariya shi rabge kaza ayo karya ya labbe mun kace a kashe ma wai mene yanzu he mi ne. mene uwa kashe baka san abin da kuka a garin ba aka fara zuwa ba su ina zuwa ba a ah, kun gane ni ai mun gane ka kai ka gane shi ni ban gane shi za ka gane shi ni na san a ah, ibrotin naka ko ba kai ne tinaka ba ni ne kin naka amma ni ban gane shi waye ne wannan nana ni ne mai anguwa da ta shak alaran malam muhammadu shehu mun ila jafaru ta nemi musa sufi kutubatul kulani lani ina ka fito sharri ina za ka sharri ke labai sunan naka ya hada hada ga sunan kurji ga sunan ruhanai wannan sunan ma na iska ne kafin da ake ku a wallahi zan sa a raburbuɗe ku zan sa a raburbuɗe ku zan sa a raburbuɗe ku bari mana in yanke hukunci ni a nan guri kai me shanu ne mu za ka yanke hukunci ina yi buro kashe da wannan kashe da ni a'a to shine wanda kuka tafi kuka kwakule ma diyarsa ido ai gyara mata bushe ka gyara a gida gyara dan kwallo ko ya zama wato irin kuma tsinannu ah. ku riga ku zuzutu ku ke ci da gidajen iyayenku nan ko yan banza kun fito bariki yanzu kun masu ƙaryen magani suna da magani ba to ka da gashin wanta ku ce za ku yi kitsan wanta ba ku da magani ku je ku ce ku masu ba da magani a duk me ka gane wanta a gane ni ko ku ba gane ni ban gane ka ba uban wa ka je ka taka wa mata su eh, rauri tana kare <laughs> ka manta wallahi abin na ku dariya ma za ka yi wallahi ba da akwai ranka rade ba sai ka ci malafar ubanka baban sa ma ya daina sa malafa yanzu sai hukunta kai kai dara yi sai shi ubanka kurum la'ada wace kwarai ko ba ya ko da kai yo malafar ma ba kowa da kowa yake sa ba ban da da iska gado sai banda iska yi kawai kun zo ba ku da aiki yi kawai sai dai ku dinga barna gari mitsiya shi nagode kana jin kamin ba sale su eh ba ruwan ku sun dai aikata wallahi ka nemi kai kuma sai mun me kake ni nake ka bani oda inda kiyaran nan saboda kaga abin da iwo yarinyar nan yarinya yar wajen dabalo na na bakin cikin ban kama shi ba guduwa i bari kana me kake ci na banka na zuba wannan wannan mai dogon ba da hadan kafin ta na ga kai na wannan da kama da hadan abin da nake so da su eh, a raka su da dama ga ba an gari a raka ga ta nan tudan nan eh, tsaunan ta ba da Allah dan annaba ai mai kaga na tsaunan kaga nan tsaunin kan nan